muna masu matuƙar farin ciki da nuna godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddare mu da nuna muna wannan wata mai albarka wato wata Ramadan na wannan shekara ta hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mun albarka a cikin dukkanin hidindimunmu na yau da kullum kuma Allah ya kaddara aljanna ce makomar mu gobe kiyama ayyukan da zamu yi na ibadoji a cikin wannan wata mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya karba muna ya ba mu ikon yi domin neman yarda shi ma'ana mu yi aikin da ikhlasi mu yi aikin dan neman yardar Allah da abin da zamu aikata cikin wannan wata mai albarka da abin da zamu aikata a waɗansu lokutan ma ko ba cikin watan bana ibada muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddare mu da yi da kyakkyawar niyya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi ayyukan ya nauyaya muna su a mizanin mu kuma Allah ya ba mu gidan aljanna gobe kiyama yan uwa musulmi kamar yadda aka kani in Allah tabaraka wa ta'ala ya so daga yau za mu ci gaba kuma da karanta darasin tafsir alqur'ani mai girma daga nan har zuwa ƙarshen watan ko kuma lokacin da Allah ya so in Allah tabaraka wa ta'ala ya so gwargwadon abinda Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abinda Allah ya so mu karanta yau tunda za mu taso kusan farkon wata Ramadan ne in Allah ya so za mu taso daga farkon alkur'ani mai girma wato suratul fatihat kitabi domin da ita aka buɗe littafin yau mu ma insha Allah da ita za mu buɗe karatu izuwa illa masha Allah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu ikon karanta daidai ka ba mu ikon fahimtar abin da ke daidai ka ba mu ikon yin aiki da abin da yake ne daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka daidaita harsunanmu ka daidaita kunnuwan mu mu faɗa daidai kuma mu fahimci daidai Allah ka daidaita zukatanmu kuma mu aikata abin da ke daidai ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu in Allah ya so za mu ci gaba a Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hmm. alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن alhamdulillah wannan sura mai albarka ita ce suratul fatihatul kitabi da ita aka fara sanyawa a cikin tsarin surorin alkur'ani mai girma kuma kamar yadda malam ya karanta muna ta fara da basmala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ar rahim Allah tabaraka wa ta'ala mai haɗaɗɗiyar rahama da jin kai da tausayawa a rayuwar duniya arrahim mai rahama da jin kai da tausayawa a rayuwar lahira maliki din ko maliki shi shine mamallaki a ranar sakamako na abudu gare ka kai kadai ya Allah muke bauta wa na nasta'in kuma gare ka kai kadai ya Allah muke neman taimako ihdina ka shirya da mu muna neman taimakon ya Allah na ka shiryar da mu siratal mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya hanya tiriyan tiriyan zuwa aljanna siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗanda ka yi ni'ima a gare su gairi makdubi ba kuma hanyar waɗanda ka yi fushi alaihim a gare su ba walar ba kuma hanyar batattu ba Allah ka ƙara shirye da mu wannan sura mai albarka Fati hatul kitabi ta sauka a makka ma'ana kafin hijirar annabi sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wasu suka ce a'a ta sauka ne a madina wasu kuma suka ce tana daga cikin surori waɗanda ta sauka a makka kuma aka ƙara maimaita saukar da ita a madina duka waɗannan ra'ayoyi guda uku malamai magabata sun ambace ta da wannan Allah ya taimake mu wannan suna nata kuma da aka kirata da shi fatihatul kitabi ba shi kaɗai ba ne sunan da ake kiranta da shi ana kiranta da sunaye da dama za mu ji kusan guda tara nan gaba insha Allah amma wannan fatihatul kitabin, ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da Ubadatu bin Samit ya ruwaito hadisi wanda Imam bukhari ya fidda shi da lamba ta ɗari bakwai da da ishirin uku, imamu Muslim shi ma ya fitar da wannan hadisin da lamba ta ɗari uku da da hudu. hadisin ta bin Samit Allah ya ƙara mishi yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam kara bi fatihatil kitabi manzan Allah ya ce babu sallah ga dukkan wanda bai karanta fatihatul kitabi ba ashe manzan Allah ne mata wannan suna fatihatul kitabi ya kira ta da wannan suna fatihatul kitabi an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu to kamar yadda muka faɗi ɗazu wasu sun ce wannan sura ta sauka ne a makka kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce ta sauka a madina wasu kuma suka ce tana daga cikin surori waɗanda sun sauka a makka kuma aka ƙara maimaita saukar da su bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan komawa shi madina Allah ya taimaka ana fahimta kuwa to Allah ya karo mana fahimta to menene rajihi a cikin waɗannan ko kuma menene hujjoji na waɗanda suka faɗi waɗannan akawal mabambanta har guda uku na farko wanda yake rajihi daga ciki shine ita wannan sura fatihatul kitabi ta sauka a makka ta sauka ina ta sauka a makka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa madina don haka makiyya ce menene hujjar da malaman da suke da wannan ra'ayi suka tabbatar suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul hijri Allah yake cewa "wa ولقد sab'an min من wal qur'anal azim hakika mun baka ayoyi bakwai waɗanda ake maimaitawa tare da alƙur'ani mai girma mun ko baka alƙur'ani mai girma wannan aya tana cikin suratul hijr ita ce ma aya ta 87 a cikin sura ita ko suratul hijri sura ce makiyya ba sura ce madaniya ba ba sura ce madaniya ba ta sauka ne a makka kenan wannan fatar take ta kuma gashi a cikinta an ambaci an ba annabi sallallahu alaihi wa sallam fatihatul kitabi domin wannan daga cikin sunayenta sab'an min al-masani yana daga cikin sunayenta an fahimci wannan to ta yiwu wani ya ce eh ba a ko su surori ko kuma a ko su ayoyi za ka same su ayoyi ne madaniya amma an sanya su cikin surori makiya akan samu wannan malaman alƙur'ani sun san wannan malaman tafsiri sun yi bayanin wannan guri zuwa guri ta yi wannan ayar ta madinanci aka sanya cikin surar makka in ma akwai wannan tunanin to akwai wata hujjar kuma take tabbatar da cewa ba haka abin yake ba ma'ana ba ta hatar kitabi sura ce makiya ba madaniya ba menene wannan duniyar malaman musulunci kakaf sun yi ittifaƙin an farlanta sallah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun yana maka kafin yi hijira zuwa Madina tun a cikin shekaru goma sha uku na farkon musulunci tun kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da mi'iraji aka ba shi salloli aka tabbatar muna da yin salloli guda biyar an fahimci wannan ko to a wannan lokaci an farlanta yin salloli tun ana makka kuma kada mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma la salata liman lam yakra bi fatihatil kitabi babu sallah ga dukkan wanda bai karanta fatihatul kitabi ba ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta fatihatul kitabin nan tun ana makka tun kafin a yi hijira domin tun daga aka fara sallar farilla tun ana makka aka fara sallar ta farilla ashe kenan an saukar da wannan sura kafin hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ita ce surar da ake yin sallah da ita surar da in ma babu ita cikin sallah sallar ba ta yi ba to kuma gashi an farlanta sallar a makka in ka cire ta daga cewa da ba ta sauka ba a lokacin to da me aka yi sallah a makka an fahimci wannan wannan ya ƙara ƙarfin cewa eh babu shakka wannan sura ta sauka ne a makka ba a madina ba ina fata an gane allah ya taimake mu ra'ayi na biyu masu cewa an saukar da ita a makka kuma aka ƙara maimaita saukar da ita a madina su ma suna kafa hujja ne da waccan aya ta sutul hijir aya ta tamanin da bakwai ɗin nan inna allah tabaraka wa ta'ala ya ce da ata na ka saba lamin masani wa qur'an alazim mun baka ayoyi bakwai waɗanda ake maimaita su suka ce to kun ji an ce ana maimaita su wa laqad atainaka sab'an minal masani mun baka ayoyi bakwai waɗanda ake maimaitawa ashe kenan an saukar da su a makka aka ƙara maimaita saukar da su a madina an fahimci wannan ko in ko hakan ne ya ƙara ƙarfi bisa cewa waɗannan surori ko waɗannan ayoyi na wannan sura sun sauka ne a makka Allah ya taimake mu waɗanda ko suka ce ta sauka ne a madina ma'ana ba a sauka da ita a makka ba gaskiyar al'amari ban ga wani guri ba in ake da wani isnadi amsashe karɓaɓɓe tabbatacce mai wata hujja wanda ya tabbatar da wannan shi ma alabi da ya faɗi wannan magana isnadin su zuwa ga mujahid ne duk da mujahid malamin tafsiri ne amma dai babu wata asar ilmiya wadda ta tabbatar da cewa an zo da cewa ta sauka ne a madina ba a makka ba don haka rajihin magana sutul fatihatul kitabi ta sauka ne a makka an gane wannan ko Allah ya taimake mu to tana da ayoyi ɗai ɗai ɗai har guda bakwai da haka aka ce mata saba'a milla masali bakwai waɗanda ake maimaitawa bakwai da ake maimaitawa ittifaqan dukkanin malaman duniya dukkanin kira'o'i dukkanin mazhabobi an yarda ayoyinta guda bakwai ne inda ake da magana kaɗai? ayoyin guda bakwai da ina da ina ayoyin suke wasu daga cikin ƙurra sun tahi bisa cewa basamala aya ce daga cikin ayoyin fatihatul kitabi don haka har in ka karanta fatihatul kitabi baka ce bismillahi rahman rahim ba to baka karanta ta ba ka rage aya ɗaya daga ciki ka ce bismillahir rahmanir rahim aya ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu arhamanir rahim aya uku maliki yawmiddin aya hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya biyar ihdina siratal mustaqim aya shida siratal ladzina an'amta alaihim غير المكتوب عليهم ولا الضالين آية bakwai an fahimci wannan ko suka tafi a cewa haka al'amarin yake basmala ya ɗaya ce daga cikin ayoyi na fatihatul kitabi ra'ayi na biyu suka ce a'a basamala ba aya ce daga cikin fatihatul kitabi ba basmala ana sanya ta ne tsakanin sura da sura an gama karatun wata sura za a shiga wata dan a nuna bambancin an gama wata sura ne za a shiga cikin wata sura sai a sanya basmala amma ba aya ce daga cikin ayoyi na cikin wata sura ba suka ce illa iyaka guri ɗaya a surati tauba nan ne babu basmala tsakanin waccan sura da waccan sura an fahimci wannan ra'ayi na biyu kenan wasu kuma suka ce a'a ai ita basmalan nan ma aya ce a cikin kowace sura kowace sura to basmala aya ce ɗaya daga cikin ayoyin wannan sura mun ji magana ta uku ta hudu suka ce a'a duk ba haka al'amarin yake ba ita basmala din nan rabin wata aya ne a cikin suratun namli Allah ya ce innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahim dan haka kenan rabin wata aya ne a cikin ayoyin suratul naml Allah ya taimake mu to wa'ancin ra'ayoyi guda biyu na farko masu cewa basmala aya ce daga cikin ayoyin fatiha sai gashi shi da muka karanta dinnan haka suka kirgo su bismillahir rahmanir rahim aya daya alhamdulillahi bil alamin aya biyu rahmanir rahim aya uku maliki yawm din aya hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya biyar ihdina siratal mustaqim aya shida siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin aya bakwai wa'anda ko ba su sanya ta ba suka ce a'a ba aya ce cikin fatiha ba suka kirga kamar haka alhamdulillahi rabbil alamin aya daya الرحمن الرحيم آية بيو maliki yawmiddin aya uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya hudu ihdina siratal mustaqim aya biyar siratal ladzina an'amta alaihim ya suka sa aya gurin aya ta shidda sannan gairil maktubi alaihim waradallin aya ta bakwai ko ina dai aya bakwai ce illa iyaka bambancin ina aka sanya ayar ana fahimta dai kuwa Allah ya ƙaro mana fahimta to wannan shi ne kaɗan daga cikin wa'ansu ulum muka iya hararowa dangane da ita wannan sura mai albarka suratul fatihatul kitabi Allah ya amfane mu da abin da muke karantawa ko muke ji ana karantawa to wannan sura tana da sunaye masu dama banda fatihatul kitabi dinnan akwai wasu sunayen kuma da malaman alƙur'ani da malaman fuqaha suke kiranta da su banda wannan akwai fatihatul kitabi din nan an yi mata wannan suna ne domin ita ce farko ita ce bangon farko na alqur'ani suna na biyu ana ce mata ummul qur'an dan ta kunshi dukkanin ilimomin da ke cikin alqur'ani alqur'ani yana karantar da aqida tauhidi to akwai aqida cikin fatul kitabi ta karantar da wannan alqur'ani yana karantar da ibada kamar sallah azumi zakka haji alqur'ani yana karantar da wannan to ta kunshi karantar da mu wannan bangaren alqur'ani yana karantar da mu'amala ta kunshi karantar da mu mu'amalar alqur'ani yana karantar da mu abinda zai auku gobe kiyama ita ma wannan sura a kowane bangare na ciki da ta kunshi karantar da mu waɗannan ababe ma'ana dai summarizing na alqur'ani talahisin Alƙur'ani abin da yake karantarwa to ya kunsu ya sunku a cikin ita wannan sura fatihatul kitabi kai ka ce kamar summarizing aka yi na Alƙur'ani a cikin waɗannan ayoyi guda bakwai da aka ake kiranta ummul qur'an kuma ana ce mata suratul hamdi dan ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma ana ce mata suratul salati wato surar sallah shine na hudu suna na hudu suratul salati domin hadisin manzon Allah ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah duk sallar da aka yi babu ita to kenan babu sallah ba a yi sallah ba sannan na biyar ana ce mata saba'ul masani suratu saba'ul masani sura ta ayoyi bakwai da ake maimaitawa domin waccan aya dai da muke ta yawan faɗa ta sutul hijira Allah ya ce wa laqad atai sab'an min al wal qur'an al'azim an gane sannan ana ce mata suratun ruqiyya ko suratun rukuya duk sunanta ne dan me domin wani daga cikin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a da ita ga wani mutum wanda wani abu ya ciza ko dai kunama ko maciji Allah ya ba da lafiya har aka ba su abin nan ɗin uh, kuɗin biya aka ba su akuya ko tinkiya suka kuma amsa suka ci da ita aka yi addu'a sannan ana ce mata suratun nur kaga akwai suratun nur a can kuma akwai wannan suratun nur sannan ana kiranta suratul du'a an gane wannan ko sannan ana ce mata suratul manajat sura wacce take hada bawa da ubangijin shi sura gani da ubangiji domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gani ne da ubangijin shi to babu sallah sai da fatar kitabi da sauran dai waɗansu sunaye waɗanda malamai suka fitar ga sunan da yawa amma dai bari mu tsaya nan Allah baraka wa ta'ala ya taimake mu waɗannan su ne kaɗan daga cikin sunayen ita wannan sura mai albarka al-fatihatul kitab Allah ya taimaka to wannan kenan kamar yadda malam ya karanta muna ita wannan sura ta fara da wannan kalma alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai, yabo da godiya. In ka ce godiya kaɗai, to bata isa ba, baka fassara kalamar ba, kamar da malama suka ce, menene alhamdu, wato yabo ga wanda ya cancanci yaban, tare kuma da gode mashi. An fahimci wannan ko? Da haka tana da babbanci tsakanin shukuru da alhamdu, shukuru godiya kurun. alhamdu yabo da godiya godiya tare da yabo wannan ga Allah tabaraka wa ta'ala kadai ya jingina Allah muna yaba ma muna gode ma na'am ya tabbata lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce ana ƙaddara wata kalma a wajen tafsiri ko wajen fassara kafin wannan kalmar ta alhamdu ana kaddara kalmar kunu ku ce umarni ku ce alhamdulillahi rabbil alamin amma dai bata zo rubuce ga alqur'ani ba amma ana kaddara ta zahiran ko kuma baɗinan mai faɗar alhamdulillah rabbil alamin yayi umarni ko kuma ya kudta a zuciyar shi umurtar shi akai yace an umurce mu mu ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai menene ma'anar rabbu wanda ya samar da abu ya reni abun ya kula da abun sama da ƙasa gida da waje kuma yake makomar wannan abin tana gare shi sifa ce ta Allah an gane al'alamin jam'i ne na alam menene alam duk abinda ba zatin Allah ba duk abin da ba Allah ba to sunan shi alam Allah shi kaɗai ne wanda ba alam ba alam ɗin nan kuma an samo shi ne daga me daga alama al'alamatu ma'ana duk wani abu wanda ba Allah ba to wannan abin alama ce mai nuna akwai Allah kai mutum ai kai ba Allah ba ne To amma alama ce kai da kake tabbatar ma kanka tabbas akwai Allah in ka kalle da aka samar da kai da yadda aka haife ka ɗan laɓoɓo ɗan jariri da yadda ka rika ƙara girma har ka kai inda kake ɗin nan kai kanka baka san yadda aka yi ba nike tambaya nike cewa wa zai bani labari dukkaninmu mun san yan jirajire muka zo duniya yan muka zo duniya ana tallaban mu cikin zanen goyo to yau gashi wani ya zamo ƙato a bi ka ka tsere ka biyo ka kama yan Allah ba ni labari ya aka ka ƙara girma ya aka yi ka zamo yadda kake ɗin nan ba ka sani ba cikin jikinka ne aka canza halittarka ake canza ma halitta ba ka san sanda ake canzawa ba ba ka taɓa jin wata rana ana ƙara ma tsawo ana jan hannunka ko ana jan ƙafa kana ƙara tsawo ba ko ka taɓa ji amma gashi kuma ka tabbatar sifarka ta canza kalaka ta canza ya aka yi haka ta faru to alama ce kai alam ne akwai wanda yake canza ka ka tabbata ko ba kai kake canza kanka ba to kai ashe alama ce mai nuna akwai mai canza ka saboda haka kai alam ne To haka sauran dabbobi tun daga kiyashi har izuwa giwa dukkan su alam ne haka sauran duniyar sama duniyar kai duk abinda ba Allah ba to sunan shi alam ma'anar alam kuma alama alama ce ta me alama mai nuna akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadillu ala annahu wahid cikin komi ka duba sai ka samu wata aya mai nuna maka ɗaitar Allah tabaraka wa ta'ala mai nuna maka wajibcin cancantar Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai za a yi mai yabo da godiya duk wani wanda ba Allah ba to bai cancanci wannan kalma ba in ba shi ba Allah ka taimake mu to saboda haka yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ubangijin halittu wanda ya samar da halittu wanda ya reni halittu wanda yake tasarrufin halittu wanda dukkanin halittun za su kare su koma gare shi kuma ya ci gaba da ya musu sakamako ar-rahman Allah rahim Allah shine mai rahama mai jin kai wa'annan kalmomi guda biyu suna da alaka da juna kusan kowace tana iya fassara kowace ar-rahman da ar-rahim amma dai malamai sukan fassara su rahamaniya ta Allah baraka wa ta'ala ɗimbin ni'ima da kulawa wacce Allah ya mahalittun shi a wannan rayuwa ta duniya ta samar da kai kai mutum ta samun maka da duk abin da zai taimaka maka ka samu kyakkyawar rayuwa kama rayun duka Allah ne ya maka wa'annan ni'imomi tun da farko shi ya samar maka da inna ya samar maka da baba ya samar maka kuma da wa'anda kake so ba wa'anda baka so ba da wuya ka samu wani wanda bai san iyayen shi uwa da uba ya fi son su fiye da komi to sai ya samun maka su waɗanda kake so sannan ya samar da kai ta ƙarƙashinsu ya raya ka a ƙarƙashinsu ya raya ka cikin kulawarsu cikin kulawar ya samun maka da ruwan sha ya samun maka da abin da za ka ci ya samar maka da iskar da za ka sha ka rayu wannan iska da kake sha kana saki kana numfashi to Allah ne cikin ya shi ya samar maka ita yau Allah yana nuna mana ayoyi da yawa da an ce mutum ba lafiya bai iya numfashi da kanshi an je asibiti za a sanya mai wata iska da ke ce mata oxygen a kakara mai wani bututu wanda zai ba tatacciyar iska kana tsammanin a duwuni nawa ake biya a asibitin nan kudin wannan iskar kurun na'am kudi ne masu tarin yawa kudi ne masu ɗan yawa a duwuni wannan kenan to kalle da Allah ya sakar maka ita kake ta shaka dare da rana safe da yamma awa 24 ba karkautawa ko bacci kake kana shakarta rahamaniya ce ta Allah kuma ka shaki iskar ka ci abincin da Allah ya baka ka sha ruwan da Allah ya baka kuma ka saba ma Allah kuma ya kyale kai ce ai ma wa'azi ko za ka gyara Allahu akbar yana da ikon ya kama ka sai ya kyale a ce a ci gaba da wa'azi dan ka gyara rahamaniya kenan ta Allah an fahimci wannan ko kuma ya yi ta ga kowa da kowa har wanda mai bai shaƙi ƙamshin musuluncin ba ya shiga cikin wannan rahamaniya ta Allah bai ma yadda akwai Allah ba shi kwata-kwata bai yadda akwai Allah ba duk da wannan Allah yana ya samar da shi ya rene shi ya ƙara mai girma ya ƙara mai hankali ya ba shi wayau ya ba shi komi ya ba shi ya ba shi abinci ya ba shi abin sha ya ba shi dama ya sha iska kuma kuma bai yadda akwai Allah ba duka wannan rahamaniya ce ta Allah ana fahimtar wannan arrahim shine mai kuma ni'imtawa a gobe kiyama wannan kadai ga mu'minai ya tattali gidan aljanna da dukkanin abin da baka zato na daɗi a cikin gidan aljanna amma wannan an keɓe shi ne kaɗai ga wanda ya aikin neman aljannar sai muminai wa fi zalika falliyatana fasul mutanafisun nan ake ta gwagwarmayar nema duk wanda bai bi Allah ba to wata rahimiyya ta ke keɓanta kaɗai ga mominai shi baya ciki shi bai shigo ciki ba ka kaga wannan aya tana karantar da mu daɗin duniya da daɗin lahira dukkan Allah ne duk Allah ne ya samun mana da su ba ka da wani abu naka kai ɗan adam ba kai makanka komi ba ko ba ka iya makanka komi ba ka yi makanka komi ba kamar yadda ka san ba ka iya halitta kanka ba ba ka iya haiho kanka ba ba ka iya raya kanka ba to ba ka iya ciyar da kanka ba ko tufatar da kanka ko shayar da kanka duk Allah ne ya maka na gobe kiyamar Allah ne zai baka aljannar shi bisa rahimiyyar shi ba don ƙoƙarinka ba. manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin shi zai kai shi aljanna gobe kiyama sai in Allah ya lullube shi da rahamar shi sahabbai suka ce har kiyama zan Allah ya ce hanniya hanni sai dai Allah ya ka da rahamarka da rahamar shi ashe aikin ka ba shi bane zai kai ka aljanna ba inda za a auna keke da keke to aikin da kai ba shi zai kai ka aljanna ba rahama ce ta ubangiji dan haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsaliha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun duk wanda ya ke mu Allah da kyakkyawan aiki ɗaya tal to za a ninka mai yayi irin wannan goma hadisi ya tabbatar mana manzo sallallahu alaihi wa sallam za a ninka mai ma 700 ko sama da 700 ma aiki ɗaya kai na lada a baka lada ɗari ko a baka lada dubu bakwai ma ashe haga wannan bonus ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake yi ma ɗan adam dan ka gaggan dai a shiga aljanna ya baka aljannar ba wai dan aikin ba wanda ko ya zai ke ma Allah da aikin zunubi guda ɗaya to guda ɗayan nan tal za a rubuta mai shi ma sai an ba shi notis na tsawon awa shidda wai ko zai tuba sahibul yamin amirun ala sahibi shimal haka manzon Allah ya faɗa ko yawa mai rubuta lada mala'ikan da ke rubutun lada shine shugaban mala'ikan da ke rubutun alhaki da mutum ya aikin lada nan da nan shi sai ya rubuta shine shugaba sai ya rubuta goma sai ya rubuta ɗari ya rubuta ɗari bakwai gwargwadon yadda Allah umurce shi gwargwadon ƙarfin imanin mai aikin da mutum ya aikata aikin zunubi na hagu zai rubuta zunubi ɗaya sai na daman ya ce dakata kila ya tuba sai an ba mutum tsawon nota na awa shidda sai in bai tuba ba a ce rubuta ɗayan Allahu akbar sai kuma a rubuta ɗayan shi ma wannan ɗayan in nan gaba ya ji wa'azi kuma ya tuba sai a share sai kuma a mai da lada gurin illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana duk wanda ya aikata mummunan aikin kuma ko ya kai kwando ɗari daga ran da kuma ya tuba tawbatan nasuha to sai a share wannan zunubin kwando ɗari to tuban shi da ya kuma aikin lada ne sai a ba shi lada kwando ɗari na tuba sai ya maye gurbin wancan zunubin kaga wata rahama ta ubangiji to da wannan ne ita ce rahimiya ta Allah dan dai mu samu shiga aljanna gobe kiyama wannan kadai yana ga bayin Allah masu tsoron Allah maliki middin a wata kira'a kuma maliki middin mamallaki a ranar sakamako a wata rana wacce ba ranar sakamako ba kuma akwai wani mamallakin ne ai kullum ma Allah ne mamallaki da yau da jiya da shekaran jiya da gobe da jibi da gata duk mallakar Allah ne duk cikin mallakar Allah muke kuma cikin sarrafawa shi muke to dan me aka ce mamallaki a ranar sakamako aka keɓance ranar sakamako da nuna mallaka zuwa ga Allah a wannan rana domin a wannan ranar babu wani wakili sai shi amma a yanzu a rayuwa ta duniya akwai waɗanda Allah jibin tama ibta shi akan bayin shi ya ni'imta waɗansu da mulki ko ko ba shi wasu ɓangare na bayin shi dan ya jarraba su aka sunya su ƙarƙashinsu misali mai gida aka sanya ka ƙarƙashinka matanka da yayanka suna ƙarƙashinka bayan Allah ne amma ka ce ga sunan amana ka kula da su kuma za a baka lada in kayan da ya dace in kayan da bai dace ba zunubi an gane wannan ko mai unguwa dagaci hakimi sarki kansila an gani ko ciyaman gwamna shugaban ƙasa aka ce aka kikkebe amma a ranar alkiyama fa duk waɗannan mukamai suna aiki ina rannan Allah zai ce liman mulkul yau gaba ɗaya mu ce lillahi wahidul qahar yau kuma wake da mulki ina sauran wani mai mulki sai duk mulki ya tabbata ga Allah shi kadai ne marin jayi ashe a ran ne mulkin yake tattara ga baki ɗaya, ruwa ya tattare koma kwari mulkin ya tattare ya koma game shi shi shi kadai kaga saboda haka aka ce mulkin shi yana bayyana karara a wannan rana ranar sakamako Allah ya taimake mu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaje tauhidi tsintsa kai kadai muke bauta mawa kuma kai kadai muke neman taimakonka yana da bambanci kace kai muke bauta mawa kai muke neman taimakonka aga kai muke bauta mawa kai muke neman taimakonka bai hana kuma ana bauta ma wani wanda ba shi ba ma amma kai kadai wannan kai kadai din kadai din nan ta nuna kadaitar abin gare shi kadai saboda ita kalmar iyaka tana nuna ɗayaitar abu guda ɗaya kadaitakar abu guda ɗaya ta ɗaya alamun babu wani jone da wannan maimako a ce laka na abudu gare ka muke bauta laka da in kuma gare ka muke neman taimako a iyaka kai kadai na abudu muke bauta mawa duk inda Allah zai ci a bauta mai to aka yi amfani da wannan kalma ne iyaka kai kadai ba ma haɗa ka da wani a wajen bauta da haka akwai abin da ake cewa wajen iyaye ko akwai gyara ba hana ka yi duk iyaye irin biyayya da kyautatawa amma kada ka kira abin da sunan bauta wai suka ce ai dole ne a bauta ma iyaye a'a a kyautata ma iyaye ake cewa ba aikin bane aka hana amma wajen lafazin ne a kira shi da sunan kyautata ma iyaye ka gina musu gida ka yi musu sutura ka ciyar da su ka tufatar da su ka shayar da su ka ba su gurin zama duk abin da za ka yi na ɗa'a ka yi musu ka kira abin da ne kyautatawa ba bautawa ba an fahimci wannan yawwa Allah kaɗai ake bauta mawa kalmar bauta ga Allah kaɗai ake jingina ta su ko iyaye a kyautata musu haka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma ko wa qarara buka Allah abudu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana har sai bambanta anan ma Allah ya hukunta ya wajabta kada a bauta ma kowa sai shi shi kadai su ko iyaye to a kyautata musu ihsana a kyautata musu sai yazo muzdarima ai ai hasunu ilaihim ihsanan a kyautata musu cikakkiyar kyautatawa Allah ya taimaka ina fata mun gane bambancin haka kuma kalmar yan zamani a ce bautar ƙasa a ce aikin hidimar ƙasa kamar da aka gyara kalmar ko yanzu yana ce hidimar ƙasa yau ƙasa hidima to ya fi a ce bautar ƙasa mun tafi aikin bautar ƙasa NYSC ko a kira shi hidimar ƙasa an tafi sabis in za a kira shi da hausa a ce an tafi hidimar ƙasa shine mafi dacewa amma bauta da kalmar bauta to Allah kaɗai ake jingina ta gare shi kuma gare ka kaɗai muke neman taimako ya Allah akwai abubuwa waɗanda tabbas ga Allah kaɗai kake neman taimakonsu ka azurta ne in ka ce wani azurta ne ka yi kuskure sai dai Allah ka azurta ne wani kai mun gafara kuskure ne Allah kai mun gafara amma neman taimako daga wajen wani ɗan uwa musulmi ɗan uwanka abin halitta A kan abin da zai iya wannan kuma ba hana ba ka nemi taimako daga wani ɗanuwanka uwanka mutum kan abin da yake yana da iko akan shi misali kuɗin shi wani da Allah taimaka da naira ɗari ga naira ɗari wani nan yana da ita tashi ce mallakin shi ce don in ya mutu magadan shi za a ba ga in ya ɗauka ya baka ya taimaka ma da naira ɗari amma in ka ce wani da Allah ni kai mun gafara gafara ta shi ce shi ma nema yake an gane wannan ko wani da Allah ni? da zai sauran ayyuka irin na Allah ni ka raya ni, ko kai mun rai duka waɗannan ba mallakin shi ba ne to ka iya neman taimako wajen ɗan uwa abokin halitta da abin da yake iyawa amma abin da yake na Allah ne to ga Allah kaɗai ake neman taimakon shi Allah ka taimake mu Allah ƙara shiryar da mu don haka ma babban taimakon da muke nema gurin kaya Allah na ka shiryar da mu siratal mustaqim hanya madaidaiciya hanya ɗoɗar har zuwa aljanna hanya tiriyan tiriyan tun daga duniya ɗoɗar zuwa aljanna ka shiryar da mu akan wannan hanya na sabiqun magabata na ƙware, da mun ji alkiyama kurin mu bai fas Eh, abin nan zagayewa mu wuce gidan aljanna kurin kai tsaye akwai waɗannan Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin su siratal mustaqim ashe kaga kenan duk wani taimako da zaka nema gurin Allah ya taimake ka akan wani abu to kada ka manta babban abin da zaka nemi taimakon Allah akan shi ya shirye da kai hanyar shiga aljanna ita ce tafi komai daɗi ita ce kuma tafi komai muhimmanci in ka ta roƙe shi ya taimaka ma ya baka mulki ya taimaka ma ya baka naira ya taimaka ma ya baka mata ya baka ƴaƴa ya baka duk tarkace ne babban taimakon da zaka fara nema gurin Allah nemi taimakon Allah ya shiryar da kai hanyar shiga aljanna to da ka samu wannan to duk sauran dazu ne insha Allah sai su biyo baya Allah ka shiryar da mu hanyar shiga aljanna Allah ka shiryar da mu hanyar shiga aljanna da haka nake ce mana kullum wallahi kullum in za ka yi addu'a ka fara roƙon aljanna ta fi komi daɗi kuma ta fi komi mahimmanci duk abin da ba aljanna ba to ɗanɗanɗano ne aljanna ce fi ha ma la ainu ra'at wala uzunu sami'at wala khatara ala qalbi ido na mutum ko na aljani ko na mala'ika bai taɓa ganin wata ni'ima da ke cikin gidan aljanna ba kunne wani mai kunne bai taɓa jin labarin wata ni'ima ta gidan aljanna ba kai tunanin mai tunani kai ta tunanin a ce a samu kaza a haɗa da kaza a daidai yanayi kaza a lokaci iri kaza kai da an ji daɗi kuma a ce ga kaza ya samu duk ka gama wannan tunanin naka har zuciya ta kumbura ta fashe don tunani ba za ka taɓa tunano wani abu na daɗin aljanna ba saboda haka aljanna sai ka gani a aljanna sai ka gani Allah ka ba mu gidan aljanna ga ta kuma da saukin samu saukin samu gare ta fi duniya saukin samu duniya kana iya nema ka samu kuma ta kuɓuce kana iya nema ka kasa ma samu amma ita aljannar matuƙar ka ne mato ka samu da haka mu roƙi Allah ya datar da mu akan hanyar da zamu nemi gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna saboda ka ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanya miƙaƙa har zuwa gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zana wani zane guda ɗaya haka a kwance sai ya zana wasu ‘yan ƙananan zanuka a daman shi, ya koma hagun shi ya zana wasu ‘yan ƙananan zanuka, sai ya ce wasu habbai, wannan babban zanen shi ne siratul mustaqim shi ne hanyar Allah mai kakka daga inda kake duniyan nan, tiriyan tiriyan in ka bi shi har zuwa gidan aljanna. Wa'yannan ‘yan ƙananan zanukan na gefe da gefe su ne subur, su ne hanyoyin shaidan. eh akan kowace hanya akwai shaidani yana nan kana kan babban hanya da ka tsaye yaudare ka dan biyo nan mana akwai wata ƴar garaɓa nan akwai wata ganima zo ka ji aba bawan Allah nasiha nike ma dan karkato nan in ka biye mai to da ya karkatar da kai sai raba ka da hanyar Allah sai kai ka kan hanyar shi hanyar kuma mai kaiwa ga zuwa ga wuta ce subhanallah sai ka kubuce ma wannan bai samu nasara kanka ba kana ƙara gaba wani jakshen da ka sake samun wani shedanin ta wani bangaren kuma sai shi kuma ya ja ta nan bangaren wajen wajajen biyo wannan hanyar akwai daɗi akwai kaza su wani ma sun bi sun sha daɗi ka gani ga daɗi ga garaɓasa da ka biye mai shi ma sai ɓatar da kai haka dai in Allah ya mutum gama da katar ya shiryar da shi kan wannan hanya ya ɗoɗar sai ka ci gaba da tafiya duk wani shedani da ya taho sai Allah ya ingije maka shi sai Allah ya kore maka shi zai ka kare tsundum a cikin gidan aljanna Allah ka yi mana wannan da aka Allah ya ce mu roki wannan ya shiryar da mu kan wannan tafarki ya shiryar da mu kan wannan hanya wa anna hadha siratun mustaqima fattabi'uhu ko wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili ka gani eh, ku bi hanya ta miƙaƙa ku bi hanya ta dodar har zuwa gidan aljanna kada ku bi ɗan hanyoyin nan kada ku bi ‘yan mararrabobin nan, kada ku bi ɗan ratsan nan za su raba ku da wannan hanyar ta ta Allah ka taimake mu. Ita wannan hanya da muke roƙon Allah ya taimake mu ya ɗora ma kanta, siratan lazina an'amta alaihim. Ita ce hanyar nan ta waɗanda kai ma ni'ima. Hanyar nan ta waɗanda kai ma ni'ima, kamar suwa, kamar annabawa, manzanni, sauran salihai mutanen kirki da sauran sahabban annabawa da dukkanin waɗanda suke magabatanmu na kwarai waɗanda yau alƙur'ani yake ba mu labarinsu irin ci gaban da suka yi addini da kuma irin ci gaban da ya same su a gobe kiyama to irin wannan hanyar muke so a shiryar da mu irin hanyar da Allah ya shiryar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin hanyar da Allah ya shirya da annabi Isa, annabi Musa, annabi Salih, annabi Yunus, annabi Ibrahim, har zuwa ga annabi Nuhu alaihi to irin wannan hanyar da Allah ya shirya da annabawa a kan ta mu ma muke son ya shirya da mu ta kaɗai ta Allah da bauta. Wace hanya ce wannan? Wallahi ita ce hanyar kaɗai ta Allah da bauta. Dukkanin waɗannan annabawa a kanta suka yi aiki, a kanta suka shirya, kuma ita ce hanya ɗaya ɗoɗar wacce za ta kai ka gidan aljanna Allah Ta baraka wata ala ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ubudu Allah wa jtanibu taghut mun aika manzo cikin kowace al'umma aikin manzan nan ya faɗi wa mutane ku bauta ma Allah ku nisanci bautar wani Allah wannan ita ce hanyar Allah ɗodar bauta ma Allah me Allah ya ce ayi ayi me ya ce a bari a bari shikenan da ka yi wannan ja bakinka ka tsoke? aljanna ruwa ruwa insha Allah an gani ashe haka tana da saukin bi an riga an gama share ma hanyar an karce an zuba birji an zo da na yi kwarta an shafa an zuba ma bi kurin zakai kai har aljanna domin yanzu duk wata hidima ta addini an mana bayanin shi dalla dalla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma ya aikata abin da ya rage gare mu kurum mu bi mu ma har zuwa gidan aljanna insha Allah ghayril maktubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su baya Allah ba hanyar waɗannan waɗanda kai fushi da su baya Allah su wane ne Allah ya fushi da su su ne waɗanda suka san gaskiya suka saba ma gaske suka yin aiki da gaskiyar su ne yahudawa yahudawa kam sun san gaskiya amma da gangan suka kangare suka yin aiki da gaskiyar suka saba ma Allah akan gaskiyar to ba irin hanyarsu ba ta mu sani eh mun sani ga yadda ka ci Allah kuma mu zo mu ki aikata haka to ba irin wannan hanyar ba irin hanyar yahudawa kenan ya aka guda suka san gaskiya a ai sun san gaskiya tun a cikin attaura attaura ita ce littafin da Allah ya ba annabi Musa duk annabawan da suka biyo bayan annabi Musa har zuwa ga annabi Isa sun yi aiki ne da littafin attaura shi da littafi guda ɗaya tun daga annabi Musa har zuwa annabin da ya zo kafin annabi Isa to a cikin attauran nan sun karanta ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba akwai zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai zuwan annabin ƙarshe akwai zuwan littafin ƙarshe sun tabbatar da wannan sun yadda da wannan cikin attauran nan ma har sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta zatiya an nuna musu to duka waɗannan ababe ya zo cikin attauran. hasali sun suna ma ta'awar cewa sun fi kowa sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin me domin sun karanta cikin attaura da siffofin shi kai hatta inda zai rayu an faɗe musu a cikin attaura zai rayu cikin wata hamada sahara amma a wani gari mai yawan dabinai wannan ya sanya kakannin kakannin yahudawa tun na can na asali na tale-tale suka yi ta yawo cikin sahara cikin sahara cikin hamada sahara ina ne za su ga dabinai ina za su samu wani gari mai yawan dabinai ba su samu ba har suka zo inna madina take yau da suka ga gurin nan daji ne ba gari ba ne amma akwai itatuwan dabinai kuma akwai yiwuwar in aka shuka dabinai gurin nan za su rayu suka yanke hukuncin ciyato ko ba daɗe ko ba jima gurin nan zai zamo gari annabin nan kuma zai yi rayuwa ne a wannan gari da haka bari mu zauna mu jira zuwan shi ko zamaninmu ko zamanin ‘ya'yanmu ko zamanin jikoki wannan ya sanya suka fara gina gurin zama a inna madina take a yau suka sanya ma garin suna ya tsare ba suka gina waɗansu ‘yan guraren kamar su ƙaini ƙa'a su narayar su duk ƙauyuka ƙauyuka ne na yahudawa sun zauna ne sauraron bayyanar wannan manzo wanda yake na ƙarshen zamani ko zamanin su ya zo ko zamanin ƴaƴa ko zamanin jikoki da haka suka zauna tsawon lokaci suka yayi suka gama ƴaƴansu suka wuce jikoki suka wuce tsawon shekara da shekaru sannan Allah Ta baraka wa ta'ala ya bayyanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka yayi hijira ya koma Madina haka Allah da ma kadar nan zai rayu yana zuwa madina suka tambayi malamai da iyaye da kakanni tabbas shine annabi. kuma alamomin da aka siffanta musu cikin attaura duk gashi sun bayyana a gare shi daga cikin alamomin da suka tabbata cikin attaura yana cin kyauta amma bai cin sadaka suka jarraba kuma suka ga haka ne duk abin aka ba shi kyauta zai ci amma aka ce sadaka ba zai ci ba dukkanin ababe da alamomi waɗanda suka zo cikin attawara suka tabbatar shi ne da suka koma suka yi mitin don annabin dai annabin ne babu shakka shi ne ta amma kashi matsala ɗaya shi ba ba yahude ba ne ya fito cikin larabawa abinda suka so wannan annabin ya zo cikin ƙabilar yahudawa don hujjojinsu mafi yawan annabawa ‘yan fito cikin ƙabilar yahudawa annabi Musa su annabi Harun eh, su annabi suleiman annabi Dawud annabi zalkifil annabi Al-Yasau dukkan su Yahudawa ne kace to mafi yawan annabawa sun zo cikin Yahudawa ya za a yi annabin ƙarshe wanda fi kowanne daraja sai da cikin Larabawa ƙauyawa. tunda cikin kabilar Larabawa annaban da aka samu ba su wuce guda hudu ba annabi Salihu annabi Hudu annabi Shu'aib sai ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gani ko ka ce to babu annaba cikinsu da yawa ba su da kuɗi ba su da wayewa ta duniya dan a lokacin laraba ƙauyawa ne sai Allah ya kawo annabi kuma cikinsu sun yadda annabin ne amma kuma ba ɗan kabilarsu ba ne in suka bi shi to sun kayar da darajar gidansu suka yi shawarar cewa to kada a yarda da shi duk hanyar da za a bi a nuna ba shi ba ne ba yi ƙoƙarin nuna ba shi ba ne ba a yi adawa da shi tun daga lokacin suka shiga shiri da kulli da ya za a karkatar da tunanin mutane cewa wannan annabin ba shi bane ba shi bane annabin da ya kamata ba shi bane annabin ƙarshen haka suka yi ta yi tun lokacin kuma har yau suna nan suna yi har yau ba su daina ba duk wannan kulle da ake kasashen musulmi daga shirin su ne tun daga lokacin suka fara an fahimci wannan ko to kun ga sun san gaskiya ba wai ba su san gaskiya ba sai dai me sai suka yin aiki da gaskiyar saboda ka sai Allah ya fushi da su sai Allah ya fushi da su ina fata kuna fahimta wannan kenan su ne Allah ya ce maglubi alaihim inda Allah ya fushi da su awralin su ko batattu batattu waɗanda su kuma akwai ƙoƙarin ibada ga imani sai dai kuma sun yi kuskuren hanyar imanin sun yi kuskuren hanyar imanin su ne suwa su ne waɗanda suke kiran kansu kiristoci a yau nasara an fahimci wannan ko sai aka suka zama batattu eh domin Allah tabaraka wa ta'ala da ya aiko annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ba shi littafin injila addinin annabi Isa yana cikin littafin injila to lokacin annabi Isa ya yi aiki da injila bayan wucewar annabi isa an yi aiki da injila a cikin injila din nan Allah ya faɗi ma annabi isa akwai annabin da zai zo na ƙarshe in ya zo mutane su yi imani da shi a gane ko can wa iz qala isa bani maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kaga wannan ko annabi isa ya ce wani manzo zai zo bayana sunan shi ma ahmad kalli rubuta ahmad da harfar larabci ka rubuta muhammad me bambanci wannan alhamza ne kurin wannan mimun haka fassarar su ma mashayabo abin yabo me bambanci da abu ɗaya ne haka sunan shi yake cikin injina ahmad haka bayan wuciyar annabi isa sun ci gaba da amfani da injilar annabi isa har zuwa wajen shekara ɗari uku da motsin gemu sai suka yi taro a rom su kiristocin nan suka aje wancan littafi na injilar annabi isa suka aje karantarwa annabi isa haka su sarki jashi a lokacin suna kan karantar annabi isa amma daga baya suka yi taro a rom ƙasar italiya suka gaggarto gante-gante da addinan abin nan eh, maguzawan turawa suka hada suka samar da trinity shine wannan kiristanci na yanzu waɗannan baibula da wannan kiristanci na yanzu ba shi ba ne asalin abin da annabi isa ya karantar daga baya suka yi shi an fahimci wannan ko daga baya suka kirkiro wannan al'adu ne na turawan maguzawan turawa suka tattara shi suka ce shi ne abin da annabi isa ya zo da shi an gane wannan ko annabi isa bai san kirsimeti ba annabi isa bai taɓa kiran kashi kirista ba ko ya ce ma wani kirista shi haka daga ba suka ƙirƙiri wannan abubuwan da yawa ‘yan uwa an gane wannan ko wannan kenan ba shi haka su addinin suke a yanzu akan ɓata suke ba akan wata hujja saukakkiya daga wani manzo ba ba kan wata hujja tabbatatta a wani littafin da wani manzo ya zo da shi ba injila ta ta yanzu daga ta bulus ce sai ta yohana sai ta markus sai ta matiyu an gane wannan ko su kuwa ba su zamani da annabi isa ba ba su kusa kusa da annabi isa duka kunne ya girma kaka ne suka canka suka rubuta babu ɗaya daga cikin abin da annabi isa ya faɗa da kanshi ko aikata da kanshi a shi haga suna ibada ne akan bata amma kuma sun dukufa a kai sun yi imani da abun saboda ka suka zama batattu an fahimci wannan Allah ka ƙara shirye da mu Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda ka yi ni'ima a gare su ba hanyar waɗanda ka yi fushi da su Yahudawa ba ba kuma hanyar batattu su ne Kiristoci ba ka shirye da mu ga baki ɗaya kan hanya ta kware Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya sanya alkhairi a rayuwar mu mun zo ƙarshen fassara ita wannan sura duk da mun tafi a ɗan gurguje-gurguje ba mu ɗan ja dogayen bayanai ba amma dai da fatan an fahimci abinda wannan sura ta kunsa gwargwadon hali gwargwadon abinda Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abinda malamai suka karantar da mu muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi insha Allah kuma daga yau za mu ci gaba da gabatar da wannan darasi na wato tafsiri har kuma zuwa ƙarshen wannan wata in Allah baraka wa ta'ala ya so Allah ya sa albarka a rayuwarmu. mu Allah ya taimake mu Allah baraka wa ta'ala ya zama da ƙasa ta mu lafiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah kare mu da lafiya Allah ka sa albarka a rayuwarmu mu gabaki ɗaya.